gidan nan na gaji ba ki ga irin cin kashin da yake min ba ko wanka na ce zo ka shiga sai ya zage ni ga abinci sai ya zage ni na rasa me yi masa sai ya ce na ci amanarsa waye mutu waye tashi shi bai gaya min dai abin da na yi masa ba hmm? ni na fara gajiya gaskiya subhanallahi amma ku ni mamaki wani irin laifi kika masa haka da yake muke irin wa'annan abubuwan amma kuma ki a naki tunanin babu wani laifi da kika yi masa ba kuma ba zai ba a ce Isma'il dinga lissafa ki da dabbobi wanda ba su da amfani Amina wannan laifi ne ya masa idan ma na masa na manta ai ku ba za ku manta ba kun san farko haduwa na da shi kun san soyayyar da muka yi da shi da abubuwan da muka yi ban taba masa komai ba sai yanzu zai dinga saka min da irin wa'annan abubuwa gaskiya na gaji amma a gaskiya idan har Ismail ya ce zai haka gaskiya bai kyauta ba ya manta da irin alkhairin da kika yi masa ya manta irin abubuwan da kika dinga faɗi tashi a kansa sannan kuma sai yanzu ne zai fara wulakanta ki ai bai kamata a ce haka ba kuma ni wallahi a tunanin ban taɓa kawo Ismail zai miki haka ba saboda irin rayuwar da kuka yi da shi mutum kenan ai ni fa gaskiya jikina ya fara sanyi sai in ga nan gaba kaman zai iya saki na domin isa kalaman da yake faɗa ku idan ya faɗe sai kiga kaman ba shi ba wallahi gaskiya <coughs> Ismail ba zai sake ki ba bana tunanin zai iya sakin ki saboda ai akwai amana tsakaninku kai eh na mai dan ba kya gidan nan ne ba kya gani irin cin kashin da yake min wallahi da ba za ki ce haka ba me na taba mai ai ku ne shaida na in ma na taba mai wani abu ku ne shaida na mm ka gaji wallahi na fara gajiya gaskiya to ni da abin da zan gaya miki shine ki ci gaba da hakuri ki ta hakuri dama shi zama aure ya gaji haka sai ka hada da hakuri ki ta hakuri kuma Allah ya rufa mana asiri Allah ya yi miki wannan abin da yake da miki to kowa menene Allah ya bayyana mana gaskiya yauwa shine kawai abin da za a yi Allah ya bayyana shi kallo kike ne <laughs> to rike wannan takardar hmm? rike na asibiti ne a'a ba abu ba ne. wato na saki ki ne saki ɗaya. Ismail wai abin ya yi zafi ne haka ne haka babu abin da yi zafi kuma da Allah kan nan shiga in fito in je gurin aiki in dawo ki tattara abin da kika san naki ne ki fita da shi nawo kuma ki bar min kin ji ko Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un A gaskiya ne mamaki ban taba tsammanin Isma'il zai wulakanta ki ba sai da kika mishi sutura kika duk abin da kika samu shi kike bawa sannan kuma yanzu sai wulakanta ki gaskiya bai kyauta ba abin da anya kuwa ni ina ganin an bi ta barawo abu ta mabi sawo anya kuwa ba hada baki suka yi ta da Ismail ba yanda Ismail yake son ta a ce zai wulakanta ta ni na ga ban ga dalili ba dan Allah ki shiru ha ya zaki ce haka ba ma son shirme magana ta gaskiya abin da ya aikata Ismail bai kyauta abu mai kyau ba ya za a yi daga bashi daga aure ba daɗe ba saboda yanzu ya samu abin duniya ko shine yake wulakanta ta kin ga irin halin na mazan ke ko wannan abin da kuke yi ba shine zai warware mana wannan matsalar ba kuna ji yanzu idan na gama girki na dukkan ku za ku tashi mu tafi gidan babar tashi iya tunanin hafsa tamkar iya kike a wajena saboda haka ban ga wani abu da zaki boye min ba wanda ba zaki sani ba dan Allah ki ki wa Allah ki gaya min me ya daki tsakanin ki da Ismail Abba ko baka hada ni dan Allah ba wallahi Abba ban sani ba ko da baka hada ni da Allah ba wallahi ni ban ma san mene masa ba kwata kwata a iya sani na ban san laifin da na yi masa ba to kin san rayuwa komai zai iya kasancewa amma alamu ba su nuna cewar hakan ba a fuskarsa amma daga ganin Ismail yana cikin damu. san ne mai na masa Babu komai kake damu, zan duba ga halin da ake cikin Allah yadda za a warware. Komai zai zo da sauki, amma kin ga halin da ke ciki yanzu, ki bari tukun a warware komai. In Allah da komai zai zo da sauki, kake damu. Shi eh, Ba komai. Na gode. Sannu. A da gida. To madalla. Allah ya sauke. Madalla. Kin gani? Komai yadda muke tsammani ya tafi. Amma fa kin gani da gani nake kamar ba za mu yi nasara ba. Hmm. Haka ne, to ani ban so aikin nan ya kai har zuwa wannan lokacin ba. Amma mako mai ƙawata, kin yi ƙoƙari sosai. <laughs> Dan haka ni ban san ta inda zan gode miki ba ma. Baki da matsala, kin wuce komai a gurina, ba abin da ba zan iya ba domin in gana taimaka. Ko farin ciki. Gaskiya ne sai abu na ƙarshe. Dan Allah ina so ki rike mana sirrinmu kamar yadda kika alkawarta a baya. Baki da matsala. Ai ba sirrin ke ne keke kadai ba. Sirri na ne ni da ke. Kuma kin ga cikin nan ba kwai dan tuwo kadai ake ajiye shi ba. Ana ajiye shi ne don sirri. Ko ba haka ba. Insha Allah babu abin da zaki samu daga gare ni. yanda ni bazan zan iya tona kaina asiri ba haka ke ma ba iya tona ki ba haka ne kawata shi sa nake son ki da yawa a wallahi kake da yawa ina kaune ki sosai akwai tabawa <laughs> wallahi shi yasa nake ƙara son ki gaskiya na yi mamakin abin Ismail na yi duk wani hanya da ya kamata in bi na yi duk wani abin da ya dace in yi amma wallahi is abin ya ci tara Ismail ya ki in fact in ma na ɗauko masa magana kakkaucewa wa magana yake yi kokari yake yi baya san ma mai wata magana makamancin naki ki dogon nazari Hafsa shin babu wani abin da ya shiga tsakanin ku da Ismail kowa dai maganan kenan guda ɗaya kowa ya ce na yi tunanin ko na masa wani abu ni ba abin da na masa Usman dan Allah ka taimake ni ba na so na rasa abokinka ina san shi mareniya ce ni kuma ga abin da yake na dan Allah ka taimaka mu. To kin ga ni shawara da zan baki a yanzu a Ismail ya je kululuwa yayi fushi matukar gaske. Mai haƙuri mu ba shi dama har ya huce ya sauka daga dokin fushi da ya hau. In ya so sannan a hankali sai mu ƙoƙarin in nushe shi abin da ya in kuma yi ƙoƙarin in ji me ya shiga tsakaninku wani laifi kika yi masa har mu ga mun shawo kan wannan lamarin. kada garin neman mu ji wannan abin a wannan hali da yake ciki ya kai ga ya aikata kuma abin da ya fa abin da ya aikata miki a yanzu hafsa wannan jarabta ce daga ubangiji kuma ya kamata ki amshe shi hannu biyu mafi akasarin lokuta ubangiji yana yana testin dan adam yana kokarin ya sashi a wasu wani yanayi ya ga ko zai yi gode masa kuma ya koma gare shi ki kokari ki haƙuri wannan duk jarabawa ce in Allah yadda kuma zaki haye ba na son ki tashi hankalinki kin ga irin hali da ke ciki a yanzu yanzu babu abin da kike bukata illa ki kwantar da hankalinki Allah ya raba ki da abin da ke tare da shi lafiya insha Allah komai zai warware in ba ki da haƙƙi Allah zai fito da gaskiya daga cikin ƙarya kuma in Allah ya yarda na san kina da gaskiyan abin da ike zargi ba lalle kin yi ba in ma akwai abin da ike tunani ba lalle tunanin sa ka yi baki ba wannan ba saboda haka ki kara hakuri na ka ci gaba da lallaba min shi ba damuwa insha Allah eh in Allah ya duk yadda ya kamata in yi dai zan yi da yadda Allah eh ki kara hakuri ko dan yanayi da ke ciki <laughs> bai kamata ce kina daga hankalin ki ba <laughs> eh insha Allah zan masa magana a gaida mama Amina ma za su ji Allah ya